dai duk wanda ya saurari zancen zai ji cewa maganar shugaban kasa ba ta da bambanci da waƙar da rara yi duka iri iri da waƙar rara da jawabin tulubu na yau lahadi kenan hudu ga watan nan duka ɗaya ne ba su da bambanci gwara ma waƙar rara shi rara ɗan tasha ne ba ma sa a matsayin wani shugaban kasa ko wani babban mutum amma shi Barka da zuwa Aljawar TV. ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin kasancewa a tare da mu a yaushe. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu albarka. A yau muna ɗauke da zazzafan murtanin da Sheikh Sani Isa ya mayar wa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu jim kaɗan bayan kammala jawabinsa ga 'yan ƙasar tasa ta Najeriya game da zanga-zangar da suka yi. inda a yau Lahadi shugaban ƙasar ya yi magana game da zanga-zangar da misalin ƙarfe bakwai na safe inda maganar shugaban ƙasar samsam ba ta yi wa jama'ar gari daɗi ba duba da babu wani abu da suka cin masa tunda sun yi masa zanga-zanga inda Sheikh sani isa ya yi masa wankin ɗauraya sai ku gyara zama domin jin martanin nasa amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine ku na farko a shigowa wannan channel ɗin tamu mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararra wanda zarar mu ɗora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana laikin da share. Yakin din ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. ranar rana ce nan ta hudu da aka fara zanga-zangar lumana a wannan kasa ta Najeriya mai albarka. A abin da ya sa muka abin da gaggawa yanzu yanzu da safen nan mu ƙara jan hankali ga mutane musamman na farko da daga magana da shugaban kasa yau din nan yanzu duka duka ba wuce awa biyu da kuma maganar sa ba saboda haka shi yasa muka ga kafin ke sanyi yadda ya kuma magana mai masa da martani daidai abin da faɗa a da farko dai duk wanda ya saurari zancen zai ji cewa maganar shugaban kasa ba ta da bambanci da waƙar da rara yi duka iri iri da waƙar rara da jawabin tulubu na yau lahadi kenan hudu da watan nan duka ɗaya ne ba su da bambanci gwara na waƙar rara shi rara ɗan tasha ne ba ma ɗaukansa a matsayin wani shugaban kasa ko wani babban mutum amma shi a matsayin na shugaban kasa duk abin da ya faru duk abin da ke faruwa kurin shi a gurin sa ne ake yi abin da yake kai ba zai sauka ba ya faɗi maganganu guda biyu waɗanda suke su ne waɗanda suke da muhimmancin da zama magana a kansu na farko maganar janye tallafin mai da ya yi da 'yan najeriya suke son ya dawo su da tallafin mai tun da kuɗinsu ne ba gadarsa ba ne ba kuɗin da ya gada wani gurin mahaifinsa namu ne haƙƙinmu ne ya nuna ba zai da tallafin ba na farko kenan saboda wasu na san ba su ji hirar ba in ma sun ji wata da turanci yaren banzan da ba namu goma saboda haka to ya zo ya ce ba zai da tallafin ba ma'ana yana nan akan bakansa na farko kenan na biyu ya yi wani ko in ce ya je kunne da zanga zanga wai su gaggauta dakatar da na farko ne zanga zanga ba ka isa dakatar da ita ba domin ka baka saka yi wannan barazana ba domin kujerar da kake kai ba mu manta ba lokacin da duniyar da take ƙasa kake so mu taimake ka duka waɗanda suke tare da su suke bashi shawara su ga wannan magana mu mu manta ba shi ya manta lokacin da duniyar take ƙasa sai ce begin din yan Najeriya su taimaka kuma da wani yake wani kungi ba yake wani girman kai yake cewa wani kuɗi ba ya kasa ƙarya yake yin jini a cikin gwamnoni da suka taimake shi akwai guda biyu waɗanda tun kafin a rantsar da shi su gaban ƙasa bayani ya gabata cewa ba da kuɗi sannan ne suka taimake shi ba na farko akwai malam nasiru da rufai bai ba nasiru komai ba haka nasiru ya kokari wataƙila da abin da yake da shi wataƙila kuma da wani kaso mai yiwa na gwamnatin jihar kaduna jihar kaduna ai ba lagos ce kuma ba ka da haƙƙi ba da haƙƙi shi tinubu a abin da ya shafi kaduna a lokacin saboda haka nasiru da rufai kyauta arha ya yi masa kamfen haka wanda da aka bashi karamin ministan tsaro shi ma lokacin ta tabbata tinubu yana ɗaya daga cikin waɗanda ba su karɓi kuɗin tinubu ba sannan akwai da yawa daga cikin talakawa waɗanda billahi lazi ba a basu tariya ba don zaɓen mutum wannan kurin an tallaka musu musulun musulun tiket ne suka yi imani suka zaɓi mutum wannan a wa zaka zo kana gaya mutane ko za zaka zo kana ko wasu suna cewa wani kuɗi ya bayar kuɗin sa ɗin banza nawa ya ba mutane taliya guda ɗin ita ce ladan zaɓensa da aka yi ko kuɗin biyan mota da ba za mutanen da suka je filin zaɓen wannan maganar banza ce kar wani ya dinga kallon gidan mutanen yana gaya musu wai tun biyar suka yi nawa ya yi wannan kan kuɗin waɗanda yake zamanin da rayuwa ba a duda saboda haka abin da nake so in faɗa mutane maganar cewa tun wai ya ware kun ɗan zaɓe shi maganar banza ce kuma sannan masu zanga-zangar lumana ba mu ba su shawarar su daina zanga-zangar su sallama da ba ɗora inda aka tsaya masu sace-sace ku ba yan zanga-zanga ba ne da ku yi ne ku kuka zo kuna sace kayan mutane wannan ku kan wani abu kuke yi daban amma zanga-zangar lumana wallahi ba za mu fasa ta kuma ba za a daina ba kuma dole sai ka dawo mana da tallafin man fetur ɗin barkaci da domin kuɗin mu ne ɗan Najeriya ba naka bane ba sannan abu da gaba da muke so ne magana malamai kuna ɗaya cikin waɗanda kuka ba da matsala a wannan tafiyar da ake yi mun yarda ba ku goyi bayan zanga-zanga ba kuma ba mu ce wani malami sai a goyi bayan zanga-zanga ba in baya ra'ayi amma kalamanku duk wani kokari da ake yi dan tunubu ya gane da gaske ake yi kuma abin kafar ungulu ku sani ba shi yasa ko da kuka je kuka yi bayani a gaban tunubu a banza ake kallon bayanin ku domin bayan kun yi idan kuka da kuma ya haukan mun bari ake cewa zanga zanga ma in an yi in an tada hankali ba zai fara ba zai haifar da ɗan ba haka a ransa yana jin cewa kun riga kun ba shi satar amsar da duk abin da talakawa za su ko da bai dawo bayanan kusa ya yi abin da talakawa su so dama kun faɗa kun ce ba zai yi ba domin haka kuka faɗa amma kuma ganin ku wannan abin da kuka tsara jarumta ne kuna ganin cewa daidai kuka yi mu billahi lazi al'umma ku kuka rusa mu abin da kuka yi ba daidai kuka yi ba domin ya kamata ko ba ku gaba ko ku shigo da bakin domin yanzu na amfani da maganganun da kuke faɗa yana ci gaba da azabtar da 'yan Najeriya ina raina musu waye saboda dama kun ce ko an yi zanga-zanga ba abin da zai canza zani za a ci gaba da yi saboda ba abin da ba zai canza ra'ayinsa ba daga kan yadda yake zanga-zanga ba ta canza komai kuma ƙarya ne zanga-zanga tana canzawa a inda aka ɗauki zanga-zanga da muhimmanci wallahi tana canzawa amma kun san wani maganganun ku kuka yi da irin kalaman da kuke yi saboda haka sai zama da cewa abin da talakawan ku mabiyan ku suka yi ya tashi a cutar banza haka kuma zuwa da kuka ba da shugaban ƙasa kun je a banza kun kone ku kun ɓoye lokacin ku kun ɓata duka yawon ku da kuka je kuka yi duk waɗanda kuka yi a gaban su wallahi ba ta amfani ba wannan kenan sana'a ku da kusan karfe da zama magana akai akwai kuma matasa masu kun kira nake ganin su wasu lokacin da suke tunanin su ya yi wani ma na ganin tunanin su yanzu ba wai sai an gama zanga zama ba ya kamata a cikin lumana ba da tashin hankali kuma da rigima ba duk wani ɗan majalisa na Najeriya na arewacin Najeriya mu yan Najeriya mu masa kiranye mun fasa mun fasa wakilcin muna shaida wa talakawa su shirya za mu fito mai bayanin yadda ake wa ɗan da su kiranye kowa ya shirya yi to kun dai ji Sheikh Sani Isa me za ku ce akan haka ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka kar ku manta dai da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karara wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku mun gode da sauran mu da kuka yi